to ina wadda take ta addu'a ta samun miji ko wanda yake ta addu'a na samun mata don yin aure ina wanda ake bi bashi ko yake bin bashi ina wanda yake so ya cimma wani al'amari ko wani buri to ku biyo ni a wannan bidiyon don kallon fassarar mafarkin sallar magariba domin akwai yanayi a cikin mafarkan da yake bayuwa zuwa wayannan abubuwa da na lasafta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma tawfiqi illa billah bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a mafarkin sallar magriba yakan yi nuni a biyan bashi wato kai da kake bi an riƙe maka kana ta fafutuka to ana maka bushara da zaka ka karɓa insha Allah wanda kuma ake bi shi ma al'amura sun kitime yana ta so ya biya amma kuma alharkoki sun kitime ba dama to shi ma insha Allah tabaraka ta'ala zai samu abin da zai biya bashin nan A ah, abu na biyu wato Daukan nauyin ahali matakka da 'ya'yanka da kuma family kenan Ka kakan sami wani yana da burin a ce ya samu kuɗi ba dan komai ba dan ya taimaki ahalinsa Mana ya sauke haƙoƙinsu da yake kansa ya faranta musu kuma yana so ma har a danginsu ya faranta wa mutane a danginsu ya taimaki wani idan kana mafarkin sallan magariba insha Allah zaka samu damar da zaka ɗau wannan nauyin ka yi wannan taimakon kamar yadda mafarkin sallar magariba yakan yi nuni a cikar al'amura wasu al'amura da aka faro su ba ƙarasa su ba ake so su cika ko wani matsala ta sa aka dakata da yin abubuwan gini ne aka faro ake yi ko wani project ne aka faro ake yi kuma aka samu ɗan tangarɗa abubuwa suka tsaya sai kake mafarkin sallan magariba to wanda yana nuni wannan al'amura za su cika ayyuka za su cika kuma za a cimma manufa da ake so a cimma a cikin al'amarin kamar yadda jinkirta sallan magariba ka yi ta ba a kan lokaci ba to wannan yana nuni za ka nemi wani wata bukata ko wani buri naka za ka kuma ka samu amma dai gaskiya samun zai zama daga baya zai yi jinkiri kamar yadda kubucewan sallan magariba yakan yi nuni a bisa wato barazana da shiga rayuwa wadda take ta hargitsewar al'amura ko kuma wasu damammaki masu tsada wanda za a sha wuya kan a nemo su to za su zo amma kuma za su kubuce ba za a ci riban su ba eh wanda inda tashi za a nemo su za a ci wuya kan a nemo su sai an ga wani sai an ga wani sai an ga wani amma za su zo kuma su kubuce in kai mafarki a sallan magariba ta kubuce maka da haka ba a son wanta a mafarki mara lafiya idan ya mafarkin sallan magariba to ana yi masa bishara warkewa ta zo kusa kuma zai samu lafiya wanda yake cikin gogayya da rayuwa yana ta shan wahala a walwalhalu yake ta ayyuka masu wahala to idan ya mafarki na sallar magariba ana gaya masa wannan wahalhalun sun zo ƙarshe insha Allah tabaraka wa ta'ala ana masa bishara kiran sallar magariba ka ji ana yin kiran sallar magariba shi ma kamar ana sanar da kai ne tsanance tsanance da kake ciki da musibu da suka kewaye ka wato fita ta zo ah, sannan kuma ana maka bishara za ka ji wasu bisharori eh, da alkhairai wanda za su faranta maka rai idan kuma kai ne kai mafarki kana kiran sallan magariba din to ana maka bushara da cewa sunanka zai yadu a cikin mutane kuma za a sanka da salaha duk wanda zai sanka zai sanka da a matsayin mutumin kirki shaidan da zai bayar a kanka kenan kamar yadda idan kaga kana yin alwala ta magariba ana maka bushara da tsira daga damuwa da ɓacin rai amma da sharaɗin ka cika alwalar e sannan wadda ba ta da aure budurwa ko wadda aka saka ana mata bushara aure ya zo kusa ko shi saurayi shi ma aure ya zo kusa sannan kuma magariba tana nuni a eh, biyan bukata Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu